daga nan washington a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma 25 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar view africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm noma da dalal fm da kuma niyya birnin kwanni baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 26 ga watan maris din shekarar 2017 Muhammadu Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku. a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana amma a nan Washington DC karfe 11 na safe ga kanin labaran duniya. A jiya Asabar a kasashe kimanin 170 a faɗin duniya rana ce da aka kashe fitilu yayin da miliyoyin mutane da dubban birane suka shiga cikin shiri mai taken awa guda na duniya wato awa a turance. Hong Kong ta zaɓi Carrie Lam ta zamo mace ta farko da ta riƙe mukami mafi girma a birnin zaben da aka kare shi wanda da yawa suke wa kallon ba a ƙare shi ta hanyar demokuraɗiyya ba. Dubban 'yan ƙasar Rasha sun hau kan tituna a faɗin ƙasar a yau Lahadi don zanga-zanga akan cin hanci da rashawa da kuma buƙatar Firaminista Dmitry Medvedev ya sauka daga kan mukami. samunsa a jamhuriyar nijar yan uwa da abokan arzikin mutanen da kotu ta wanke su daga zargin juyin mulki a bara suna ta nuna farin cikin su kan wannan hukunci tun jiya da muka ji wannan abu ba mu yi kwana ba mun ji daɗi mun ji daɗi da muka gani sun so lahiyacin famin su wallahi mun gode ma Allah to sai dai wasu a bangaren jam'iyya mai mulki ta PNDS na cewa ai ba mu muka masu ba an zarge su da hannu a yunkurin juyin mulki yanzu kotu ta bincika ta ce ta yi musu saki na talala ai ba a ce bincike ya kare ba muna tafe da shirin duniya amurka da kuma kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma fa duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro A jiya Asabar a ƙasashe kimanin 170 a faɗin duniya rana ce da aka kashe fitilu yayin da miliyoyin mutane da dubban birane suka shiga cikin shiri matakin awa guda na duniya wato awa a turanci wani mataki na jin hankali kan sauyin yanayi. Ƙungiyar da ke samar da kuɗaɗe domin kare halittu a duniya wacce ake kira World Wide Fund for Nature ko kuma WWFN ita ce ta fara shirya wannan rana ta farko a shekarar 2007 inda suka kira ta da Earth Hour a Australia. yunƙurin na ƙasa da ƙasa ƙasa an fara shi ne daga ƙananan taruka inda ake ƙarfafa gwiwar mahalarta da su rage amfani da makamashi domin taimakawa wajen yaƙi da canjin yanayi. wuraren tarihi da gine-ginen tarihi na musamman da yawa da aka sani a duniya kama daga kan red square a birnin moscow zuwa bin ben a birnin london zuwa sydney opera house zuwa burj khalifa gidan da ya fi kowane gini tsayi a duniya da ke dubai sun shiga cikin wannan shiri inda suka rage lantarkin da suke amfani da ita na tsawon mintuna 60 da misalin karfe 8 da rabi na yamma a lokutan wuraren Ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan shiri Sidardas na ƙungiyar ta WWF ya faɗa wa kafar yada labarai ta Faransa cewar mun fara awa ne a shekarar 2007 domin mu nuna shugabanninmu cewa sauyin yanayi matsala ne ga al'umma da ya kamata a lura da shi. Nuni da wannan alamar ya zama wani abu da ake koyi da shi a faɗin duniya a yau abin alfahari ne kuma ya nuna mana ƙarfin da al'umma ke da shi akan abubuwan da suka shafi rayuwarsu. An shirya bukukuwa da dama domin wayar da kan mutane akan yadda al'amuransu na yau da gobe ke taimakawa wajen canjin yanayi. Hong Kong ta zaɓi Carrie Lam ta zamo mace ta farko da za ta riƙe mukami mafi girma a birnin. zaben da aka kare shi wanda da yawa suke wa kallon ba kare shi ta hanyar demokuraɗiyya ba a baya lam ta yi wa hankan aiki a matsayin babbar sakatariyar gwamnati kuma ita ce 'yar takarar da china ta fi kauna daga cikin 'yan takarar da suka tsaya duk da a zaben bayyana ra'ayi na al'umma lam ta da farin jini ta maki abokanan ta maza guda biyu tsohon sakataren kudi john tsang da kuma tsohon alkali mai ritaya wu kok inda ta wawushe ƙuri'u har 777 gaba daya kusan kaso 70 cikin 100 na kusan ƙuri'u 1,200 da aka kada a kwamitin zaɓe na birnin kwamitin da yake da makare da 'yan amanar beijing a jawabinta na nasarar zaɓe ta ce za ta mai da kai ne akan hong kong da ta kira gidanmu domin kaucewa daga hanyar china da muke a kai yanzu ta ci alwashin gina al'umma mai inganci ta hanyar haɗa kan 'yan ƙasa da kuma share musu hawaye kan damuwarsu ɗan rajin dimokuraɗiyya tsohuwar ƙasar da birtaniya ta taɓa mamayewa ya ƙi yadda da nasarar lam a wannan zaɓen. tunda 'yan kasar miliyan bakwai ba su da izinin yin zaɓe haka kuma saboda 'yan tsirarin mutane ne 'yan amanar beijing suka zaɓe ta sun ci alwashin gwamnatin gwamnatinta idan dai har ta ajiye abin da beijing ke da bukata ta saka ra'ayin china a gaba akan na birnin labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc labarin na gaba kuma shine dubban 'yan kasar rasha ne suka hau kan tituna a fadin kasar a yau lahadi don zanga-zanga akan cin hanci da rashawa da kuma bukatar minista dmitry medvedev ya sauka daga kan mukaminsa a gangamin da shugaban adawa alexei navalny ya kira zanga-zanga ta zamo mafi girma da aka taba shiryawa wacce ta nuna rashin jin daɗi tun bayan zanga-zangar da aka yi a tsakanin shekarar 2011 da 2012 wacce ta biyo bayan almandahana da ta shafi zaben 'yan majalisu har ya zuwa ya tsakiyar rana a moscow gidajen talabijin na jiha ba su ba da rahoton zanga-zangar ba amma shafukan labarai na yanar gizo da kuma na sada zumunta sun rawaito labarin zanga-zangar a biranen vladivostok a can gabashin yekaterinburg da kuma orals an ba da rahoto kame wasu daga yawa daga cikin masu zanga-zangar na Navalny ya kira zanga-zangar ne bayan buga wani cikakken rahoto a farkon watan nan wanda ake zargin Medvedev da mallakar manya-manyan gidajen alfarma da jiragen ruwa na alfarma game da gidajen gona a ƙarƙashin wata ɓoyayyiyar ƙungiya wacce hankalinta bai karkata wajen neman riba ba. an kalli rahoton a shafin yanar na YouTube na yanar gizo na YouTube fiye da sau miliyan guda har zuwa yanzu Medvedev bai ce komai ba dangane da wannan zargi. Jami'ai a Cincinnati da ke tsakiyar yammacin Amurka a jihar Ohio sun ce akalla mutane goma sha biyar aka harba ɗaya daga cikinsu mummunan harbin a wani gidan rawa da yake a makare da mutane a safiyar Lahadi. Jami'an 'yan sanda mataimakin shugaban 'yan sanda Newt ya ce yanayi, a Cameo Night Club yana da mummunan yanayi ne. Ya ce ɗaruruwan mutane na cikin club ɗin yayin da maharbin ya buɗe wuta. gidan talabijin na WLWT ya ba da rahoto da yawa daga cikin waɗanda harbin ya shafa na cikin mummunan yanayi da za su iya rasa rayukansu. kuma jami'ai ba su yi bayanin ko an kama wani domin tuhuma ba jami'ai sun ce har zuwa yanzu mai yiwa maharban na da yawa zuwa yanzu dai babu hakikanin masaniyar abin da ya jawo mummunan al'amarin A wani taron koli na musamman da aka gudanar a Nairobi kan 'yan gudun hijira na Somalia, shugaban kasar Somaliya Muhammad Abdullahi Muhammad da ake kira Farmajo ya yi kira da shugabannin hukumar kula da bunƙasa harkokin ƙasashen su taimaka taimakawa ƙasarsa samun hanyoyin shawo kan matsalar 'yan gudun hijira da zai haɗa da sake matsugunar da waɗanda suka dawo gida. Bisa ga cewar Majalisar Ɗinkin Duniya sama da Somaliyawan miliyan biyu suka rasa matsugunansu a yakin basasan da ya shiga shekara ta ashirin da shida a yanzu. Ya ce Somaliyawa bisa raɗin kansu sun yi ta komawa gida cikin shekaru da suka shige ganin lamura a kasar ƙasarsu suna ingantuwa sannu a hankali sai dai shugaban kasar ya ce har yanzu akwai kalubale ya ce fari da ake fama da shi da kuma yiwuwar fuskantar yunwa wata kalubale ne na babba wanda suke komawa bisa su kansu ya gaya wa taron kolin cewa bai kamata a bari kasar somaliya ta sake fadawa yanayin yunwa ba Nazir Ahmed Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne da jamhuriyar Nijar inda dangin 'yan siyasar da kotu sallama a yammacin Juma'a bayan shafa watanni 15 a gidan yari saboda zarginsu da yunkurin kifar da gwamnatin Isu Muhammadu na ci gaba da nuna murna akan hukuncin kotun. wacce suka ce ta gano cewa makarkashiyar siyasa ce da jam'iyyar pnds ta kulla sai dai a cewar jam'iyyar mai mulki ba ta da hannu a kan wannan shari'a ga wakilin murya amurka suleiman barma da karin bayani irin yadda 'yan uwa da dangin gaggan shugabannin 'yan adawa ke nuna farin ciki bayan da kotu ta ba da belin su a ƙarshen nazarin bukatar da lauyoyinsu suka shigar dan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar model lumana afirka umar dogari na daga cikin waɗanda matakin kotun ya shafa ga kuma abin da dangin sa ke cewa wallahi mun ji daɗi kwarai kwarai kwarai don da an ka kama umar ba umar kaɗai an ka kama mu fami mu duka ne an ka kama tun jiya da mun ka ji wannan abu ba mu yi kwana ba mun ji daɗi mun ji daɗi da mun ka gani sun to lahiyacin famin su wallahi mun gode mu Allah wanga sakin na Omar Allah ne ya sako shi a jiya nan da muka ji wanga abu mutanen nan da nake bakin cikin su da na ji wannan kwatsam kin kawai ina abu ma sai bace gaba ɗaya kawai su ma kawai naga kawai mu dukan mu ɗaya ne wallahi da ya musu a cibiyar jam'iyyar Madal Lumana ma labarin fitar da kusoshinta daga kurkuku ya faranta ran magoya bayan wannan jam'iyya kamar yadda za a ji daga bakin Alhaji Ahmadu Sala komi nisan jiha kasa za ta komo kun san tun da hwari da an ka kama su da an ka ce ga kara ga itace mu hankali mu bai tashi ba da an ka yi bincike ba ga komi ba shi mutum ka kama hannun Allah kullum yana tare da kai sai mu ce alhamdulillah tun daga ranar da hukumomi suka garkame waɗannan 'yan adawa a gidan yari zuwa sanarwar da jam'iyyar dan lumana ta fitar a makon jiya kusoshinta na ɗora alhakin cafke abokansu a wuyan pnds mai mulki sai dai a cewar kakakinta alhaji asmanu muhammadu ba hannun jam'iyyarsu a wannan al'amari tunda an ka dimokuraɗiyya a ƙasar nijar tare da su muke sun san mu mun san su a fagen siyasa tun jiya ai ba mu muka masu ba an zarge su da hannu a yunkurin juyin mulki yanzu kotu ta bincika ta ce ta yi musu saki na talala ai ba a ce bincike ya ƙare ba har a ga inda zancen ya tsaya 'yan siyasar da kotu ta ba da belinsu a yammacin juma'a 24 ga watan maris sun hada da sani bala da direbansa sai maman sani da wasu hafsoshin ma'aikatar duwan kimanin uku da 'yan majalisar dokoki umar dogari da isuhu isaka da wani makiyayin da ke karkarar kazawai arewa maso gabacin zandar da dai wasu 'yan siyasar na yankin tilaberi da yamai waɗanda a disambar 2015 aka zarge su da haɗa baki da wasu sojoji a wani yunkurin kifar da gwamnatin Isu Muhammadu. Sule mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta aji. Eh an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an karo. To za mu sake komawa Nijar ɗin nan gaba kaɗan. a makafin nan bari mu leƙa nan gida amurka inda ƙarshen makon da ya gabata ne aka kammala wani taro kan alaƙa da ke tsakanin mallakar ƙasa ko filaye da kuma talauci a karo na 18 a nan birnin washington wanda bankin duniya ke jagoranta taron da ya haɗo kan ƙasashe da dama inda masana da jami'an gwamnatin ƙasashe suka ƙara wa juna sani kan wannan fanni abokin aikinmu salihu garba da ya halarci taron ya tambayi ministan muhallin najeriya alhaji ibrahim usman jibril wanda shi ma ya wakilci kasar ta najeriya karin bayani kan wannan taro ita bankin duniya tana da sashi da ke kula da tattalin arziki kuma cikin irin ah, bincike da suke yi a duniya baki daya sun fahimci cewa wuraren da mutane ke kasa samu kasa da za su yi harkan ah, sana'arsu hmm. yakan sa su su zama masu rauni domin misali ko ɗan kasuwa kake kana bukatan shago idan ka kasa samun wurin da za ka gina wannan shago to kaga harkar kasuwancinka zai zama akwai rauni idan manomi kake kana neman gona kuma gonan nan ka tabbatar da cewa taka ce a arewa mun san akwai hanyoyi da dama na samun gonaki akwai inda za ka je baka da gonan a baka haya akwai inda za ka yi noma mu raba wato a baka wato a baka aran wuri yawa ka noma abin da ka samu sai a raba da kai da mai mai wurin mm-hmm. akwai wadda kuma za a sayar ma da shi akwai kuma jingina me wane ne jingina ka samu fili na wani eh yana bukata ba shi da hali ya zo ya ce ma ga ba shi da hali ya aiki akan wannan filin ya ce ga filin nan na gina ma ka bani rance idan na gama na biya ka mai da min da filina to wani lokaci jingina kan gai ga sayarwa baki da idan an kasa biya an kasa biya eh, to duk nau'o'i ne na samun filaye to wannan taro da ake yi mutane sukan zo daga kasashen duniya daban-daban hmm. su zo su ba da bayanai na abubuwan da su suka yi a kasashen su har suka ci gaba har suka ci gaba misali akan yi magana akan yadda ake addabar gandun daji kasan hmm. arewa najeriya muna fama da karancin itatuwa saboda mutane na yankan itatuwa dinnan su ne suke amfani da su wurin girki shine makamashi wato suna yanke itatuwa ba tare da sun shuka suna makamashi da su kuma sai abun sai su bar filin fanko ba wani abu kuma yana kawo jidali mai muhalli yana kawo zaizayen kasa yana kawo gurgusawan hamada mm-hmm. kuma na abubuwa ne wadda za su iya tare hankalin jama'a baki daya to irin wannan taro da ake yi shine akan zo a dudduba wayannan matsalolin da suka shafi ƙasa mm-hmm. kuma kaga mutum da muna gefen ma'aikatar muhalli ne duk abin da ya shafi ƙasa ya shafi muhalli ya shafi muhalli abin da za ka yi wanda ba a kan ƙasa ba ne mm-hmm. ko kifi ka ke zo ka kama sai ka je teku ai ko rafi ko kuma wani tafki mm-hmm. kafin ka yi abun nan saboda haka duk abin da ya shafi ƙasa a duniyar nan da ruwan kogi ne da na tafki ne <clears throat> da dazuzzuka da suke muke da su duka abu ne wanda ya shafi harkan fili hmm. to an taho wannan taro akan zo ƙwararru da kuma masu bincike da kuma ma ɗalibai hmm. da kuma ma'aikatan manyan ma'aikatan gwamnati kamar yadda muka zo yanzu hmm. mu gani ne mu ga abin da wayansu suka yi yaya matsalar da suke da shi a su ya suka maganin sa shin wani hanya da suka bi mu za mu iya amfani da shi mu karu a namu ƙasan ko kuwa a'a su wannan wurin su kawai za su yi mm. amfani shi to duk dai taro ne na karawa juna ilimi mm. saboda haka za ka karu da abin da wani ya wani kasa shi ma zai karu da abin da kai ma kai alhaji ibrahim usman jibril ministan muhallin najeriya kenan da muka sake komawa jamhuriyar nijar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta saka takwarar aikinta ta jamhuriyar nijar a sahun farko na hukumomin kare haƙƙin ɗan adam da suka fi himmatuwa wajen gudanar da ayyukansu a duniya matakin da ake kira stati a a faransance haruna maman bako ya yi mana da ƙarin bayani a wani rahoto da za ku ji A janguriyar Nijar yanzu haka ana cike da murna tun lokacin da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kare haƙƙin ɗan adam ta bayyana da kwaranta ta ƙasar da ake kira a Faransance Commission national de Défense des Droits de l'Homme CNDH cewa ta kai a sahu na farko ko statue A na hukumomin da suka fi kowane guzari a duniya a fafatakar kare haƙƙin ɗan adam abin da ya sa hukumar bayyanawa 'yan ƙasar wannan nasar da ta samu samun gaban majalisar ɗinkin duniya wadda ɗaya daga cikin membobinta ya karanta gaban 'yan jarida a madadin khalid ikri shugaban hukumar ta kare haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar nijar shi wannan a da muka samu wai menene a takaice ƙarin shi na farko dai yana ba ƙungiya ta ƙasa mai kare haƙƙin ɗan adam kamar wannan tamu ta nijar yana ba ta dama ta je a gaban majalisar ɗinkin duniya mai kare hakkin ɗan adam ta yi magana bayan gwamnati ya yi magana ita ma ta yi magana yana ba ta dama ta je takara kamar wajen network ko in ce rezo na kungiyoyi na kare hakkin da adam ko hukuma ta kare hakkin da adam na kontinent na afirka duka yana ba ta dama hallo shi kamar network din ma gaba ɗayan shi na duniya duka ganiri can ma ta je ta yi magana kuma ta yi takara a ɗauke ta kenan a takaice kun ga ci gaba ne wannan hukuma ta ƙasa mai kare hakkin da adam ta Nijar ta samu kuma wannan ya ɗaukaka ya fifita sunan Nijar kwarai da gaske. Amma sun mamu shawara da cewa akwai wurare kurakure wa'anda ya kamata mu gyara su. E dama shi aikin aka ɗauka ɗan adam bai cika goma ba tara ne. Kenan nan zuwa shekara biyar tun da shekara biyar zuwa shekara biyar sai an sake yin larwai a ga kowace hakuma ta ƙasa mai kare hakkin adam lalle ta bi daidai ko bata bi daidai ba kenan ba kwana za yi ba. Shi kokowa ta kare hakkin adam kullum sai bayan rai kullum yin ta su ma kungiyoyin da ke kula da kare haƙƙin bil'adama na jamhuriyar ta nijar sun tabbatar da cewa guzarin hukumar ta kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar ce ta bata damar samun wannan matsayin kamar yadda jiboce mago daya daga cikin masu gwagwarmayar kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar ta nijar ke cewa. ai eh, kuzarin su ne ba su wani abu kaga nan nijar da in ka diba na cikin ah, akwai wajen fannin ko wajen 'yan jarida nijar ta samu wannan gala kuma fannin a ce zaman lahiya cikin kasa kuma Nijar ta samu wannan fannin don ababe na wanda masu masu zuwa tare amma abinda muka so yanzu duk abinda muka mu dai wani fannin eh, makarantu ne da wajen kiwon lahiya ɗin amma wajen dan Nijar a bashi dama shi faɗi abinda da ya kaso ba a tauye shi ba a cikin Nijar na ɗaya da cikin kasashen wanda aka ce ai yabo bisa gare shi kenan abin muka so yanzu wanga matsayi da ita Commission National eh, Fundamental et Liberté Fundamental to ta tsare wannan matsayi da tabbata ta kiyaye ka a samu wani eh, cikas ko shi to fannin 'yan siyasa ko duka haka wannan ba mu shi shi dai wannan matsayin na farko da hukumar ta kare haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar niger ta samu a gaban majalisar ɗinkin duniya muryoyi na ci gaba da tashi a cikin ƙasar domin kira ga hukumar ta ƙara yin ɗamara kuma ta ƙara dage damce domin a fannin sha'anin kare haƙƙin ɗan adam har yanzu akwai sauran rena akaba a cikin ƙasar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar niger. Nijar. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 11 na safe ne da minti 20 ga shirinmu na gaba. a ranar juma'a da ta gabata ne 'yan jam'iyyar republican suka janye shirin kada kuri'a kan kudurin dokan nan da zai soke tare da mai gurbin tsarin kiwon lafiyar nan mai rahusa wato affordable care act a turance wanda aka fi sani da obamacare sannan a ranar litinin ta gabata ne shugaban hukumar bincike manyan laifuka ta fbi james comey ya bayyana gaban kwamitin majalisar dokokin amurka inda karan farko ya bayyana cewa suna bincike kan zargin katsalandan din da rasha ta yi a zaben bara tare da kore zargin da shugaba trump ya yi wa obama cewa ya sa an tatsi bayanai a wayoyin gidansa na new york gabanin zaben da aka yi a watan nuwambar bara sunana mahmud lalo kun lalubo sashin hausa ne na murya amurka a nan birnin washington da ke gundumar columbia janye shirin kada a majalisar dokoki da aka yi a ranar juma'a da ta gabata kan shirin nan na obamacare ya biyo bayan lura da 'yan jam'iyyar ta republican suka yi na cewa ba su da isasshen rinjaye ne kamar yadda masu lura da al'amuran siyasa a ƙasar nan suka nuna har la yau soke shirin kada gudar ya biyo bayan kai ruwa rana da aka yi ta ranar alhamis inda ranar ne ya kamata ainihin kada ita wannan kuri'a amma lura da cewa su 'yan republican ba su da adadin 'yan majalisar da ake bukata su samu nasara aka ɗage shirin kada ƙuri'a zuwa ranar juma'a kamar yadda masu fashin baki suka nuna kwana ɗin da 'yan republican ɗin suka kara bai sa su ta cimma ruwa ba tun a ranar alhamis ɗin da ta gabata dai kakakin majalisar paul ryan ya garzaya zuwa fadar white house da kansa domin bayyana wa shugaba trump cewa ba su da adadin 'yan majalisar da ake bukata domin samun nasara wani al'amari dai da masu lura da al'amura ke kwatanta a matsayin shan kaye ne babba ya jefa kwanto a zukatan mutane da dama kan makomar sauran manufofin gwamnatin shugaba trump kamar shirin yin garan bawul a fannin karbar haraji da batun rage yawan kudaden da ma'aikatan gwamnati ke kashewa duk da cewa 'yan jam'iyyar ta republican ne ke da rinjaye a majalisun dokokin kasar guda biyu mutane da dama na ganin akwai alamun rabuwar kawuna da ka iya kawo cikas wajen ciyar da manufofin jam'iyyar ta republican da gwamnatin ta trump gaba musamman ma idan aka yi la'akari da fasa kada kuri'ar da aka yi kan shirin na obamacare da wasu 'yan jam'iyyar ta republican suka ki amincewa a soke dangane da batun zargin tatsar bayanai daga wayoyin talho ɗinsa da shugaba trump ya yi a kan obama a ranar litinin da ta gabata ne shugaban hukumar bincike manyan laifuka ta fbi james comey ya bayyana a gaban kwamitin majalisar inda ya musanta wannan zargi sannan a karan farko ya bayyana cewa suna bincike kan zargin katsalandan ɗin da rashi ta yi a zaben bara the fbi kamar yadda ya kasance daga cikin ayyukanmu muna binciken yunkurin da gwamnatin rasha ta yi na tsohon baki a zaben shugaban kasa a bara wannan zai hada hadda yin dubi kan ko an aikata ba daidai ba saboda bincike ne buɗaɗɗe da ke gudana kuma cikin sirri yayin da yake bada bahasi kan wannan badakalar ta zaɓe a ɗaya bangaren daraktan na fbi ya kuma tabbatar da cewa babu wata hujja da ta nuna cewa sakon twitter da shugaba trump ya rubuta na cewa an tatsi bayanan wayoyin gidansa na new york zance ne da ba shi da tushe ballantana makama i have no information that supports those tweets and we have looked carefully inside the fbi ba da wasu bayanai da suka tabbatar da sakon twitter mun kuma yi kwakwaran bincike cikin gidanmu dama dai wannan batu ne da 'yan jam'iyyar ta democrat suka zaƙo a ɗaukaka Adam Schiff ɗan majalisa ne mai wakiltar jihar California a bangaren 'yan Democrat. President Obama could not unilaterally order a wiretap of anyone. No president could. Saboda haka ba zai yiwu a ce shugaba Obama ya ba da wannan umarni ba, babu wani shugaba da zai iya. Sai dai hakan bai sa 'yan jam'iyyar ta Republican mai da waƙensu cikin kube ba, waɗanda suke ci gaba da kuraren cewa lallai sai an gudanar da bincike kan zargin sata bayanan da aka wa shugaba Trump. Davina Nunes ɗan majalisar dokokin Amurka ne da shi ma ke wakiltar jihar ta California amma a ɓangaren Republican. Har yanzu da dai akwai yiwuwar an saci bayanan shugaban Trump da sauran makarrabansa. Da ma kuma sauran bayanan da aka sata a sauran watannin da suka gabata in ji ɗan majalisa Peter King. Mutane sun aikata laifuka akan wannan gwamnati ta hanyar satar bayanai saboda lallai a aikata laifuka. Sai dai ina ji shugaban ya yi ɗan azarbabi da ya ce an dasa na'urorin tatsar bayanai batun satar bayanai shine babban batu a cewar shugaba trump wanda ya garzaya shafin twitter gabanin sawa'in da 'yan jam'iyyar ta republican za su je suna magana akan yadda manema labarai suke yada labaran sirri fiye da batun katsalandan din da kasashen waje suka yi a wannan karo na farko da aka samu karin haske dangane da binciken hukumar ta fbi hakan sai nuna yadda aka samu gibi tsakanin 'yan jam'iyyar ta republican da takwarorinsu na democrats waɗanda suka ce mataki na gaba da za a ɗauka ya rage ne ga fadar ta white house adam schiff ɗan majalisa ne da ke wakiltar jack california Ina fata shugaban zai ɗaure ya nemi gafara daga wajen tsohon shugaba Obama wanda ya ɓata wa suna da ma mutanen Amurka. saboda yadda ya sa a yi ta lalube a cikin duhu. A dai mako mai zuwa ne ake sa ran za a ga yadda za ta kaya a zama na biyu na kwamitin da ke kula da harkokin tattara bayanan sirri na majalisar dokokin Amurka. masu haro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani mako idan allah ya kai mu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri mahmud lalo ke cewa a hutun karshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel za mu fara ne da sakon haɗin gwiwa daga sani mai lange da waya wuri da hamza galadima birnin kebbi da malam ango malamin makaranta ya wuri waɗanda suka ce assalamu alaikum ya hausa don allah ku ba mu dama don mu taya kungiyar tarayyar turai mana cika shekaru 60 da kafuwa bayan rataba hannu da aka yi a kan yarjejeniyar rome da fatan allah ya nuna mana tarayyar mata afirka ta samu waɗannan shekaru cikin kwanciyar hankali da lumana ya allah ka cikan mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar wani hari a birnin mason na ƙasar iraki waɗanda suka jikkata allah ya ba su lafiya da fatan allah ya kama mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasashen larabawa da ƙasashen mu na afirka da ma duniya baki ɗaya amin wannan sako ya fito ne daga usman shitu mahuta da su kiri jihar adamawa shi ma haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a kan batun harin na masul ya yi tsokaci a kai inda ce dakarun kasar amurka da ke kasar iraki da fatan za ku rika tantance aya da tsakuwa wajen mutanen da kuke halakawa kada ku rika halaka waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a ƙarshe sai saƙon mutari dan ma'azu baban kalifa jingine sama'ilawa da fatan na faɗi sunan daidai wanda ce salam voa hausa da fatan kuna lafiya muna roƙon allah ya ƙara ma ƙasarmu najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali amin yanzu kuma sai labarai a takaice. A jiya Asabar a ƙasashe kimanin 170 a faɗin duniya rana ce da aka kashe fitilu yayin da miliyoyin mutane da dubban birane suka shiga cikin shiri mai taken awa guda na duniya wato Earth Hour a turanci wani mataki na jan hankali kan sauyin yanayi ƙungiyar da ke samar da kuɗaɗe domin kare halittu a duniya wacce ake kira world wide fund for nature ko kuma wwfn ita ta fara shirya wannan rana ta farko a shekarar 2007 inda suka kira ta da earth hour a australia yunkuri na ƙasa da ƙasa an fara shi ne daga ƙananan taruka inda ake ƙarfafa gwiwar mahalarta da su rage amfani da makamashi domin taimakawa wajen yaƙi da canjin yanayi. Hong Kong ta zaɓi Carrie Lam ta zamo mace ta farko da za ta riƙe mukami mafi girma a birnin zaben da aka kare shi wanda da yawa suke wa kallon ba a kare shi ta hanyar demokuraɗiyya ba. A baya Lam ta yi wa Hong Kong aiki a matsayin babbar sakatariyar gwamnati kuma ita ce 'yan takarar da China ta fi ƙauna daga cikin 'yan takarar da suka tsaya. dubban 'yan kasar rasha ne suka haukan tituna a fadin kasar a yau lahadi don zanga-zanga a kan cin hanci da rashawa da kuma bukatar minista dmitry medvedev ya sauka daga kan mukaminsa a gangamin da shugaban adawa alexei navalny ya kira masu da aka nemi kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a yau amma idan allah ya kai mu da misalin karfe 6 na safa agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 5 na safa kenan agogon ghana za mu zo muku da wasu shirye-shirye masu kaitarwa yanzu a madadin nazir ahmed hausawa da ya ta ne gabatarwa sai wanda ya haɗa mana wannan sautuka wato al santos da kuma cuba hero diodone da ya haɗa mana shirin baki ɗinsa mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka abin na washington dc salamu alaikum